barka da zuwa muna muku barka da sauka idan wannan ne farkon zuwar ku wannan tisha ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da tsarin mun ɗora muna muku barka da zuwa a wannan taron biki da hamisu birika ya je kamar wasa wani bawan allah ya tashi ya bashi kyautar mota sannan wannan na biyun ya bashi kyautar miliyan biyar da sabuwar mota da na ɗauke shi da kyau na ɗauke shi da kyau saboda gaba musu bidiyo eh ai na riga na mai kuma wannan an gaye da amarya a musu bareka ina maka marhaba na maka alƙawarin mota naira miliyan biyar da mota da idan wannan ne farkon zuwar ku wannan tisha ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da tsarin mun ɗora muna muku barka da zuwa